su yi za su yi yau a cikin gidan ko abin kirki ko kwarashin rashin za su yi a nan gidan ga babban gida da takwakiya a cikin gida eh, babban eh, babbar harka mai mata ɗaya ta muku ne kuke cewa izhab ma'ana sama na ina nufin fa ku zabura wato ku hau matattakala daf daf idan musiba ta sai a ce wa inna ilaihi raji'un ni zan yi nan an fahimta sazile ko kai ne ko kai kai kalmar huda huda hududu ba ba ka ba ka ba wala ba ka haka ake yi za ka yi aure matarka cikin gidan nan za ka zauna ga bangare wannan gidan aka bangare rufi na za ku zo ku kai da matarka ba inda za ka je ha ba ni ba ni ba ni ba ni barka sauka ba mushi barka sauka lafiya da barka dai alhamdulillah alhaji wannan ba wannan nan zaman direba ne direba kuma wani da gaske to bukarin ba a can shirmansa na hauka da shashasha ne wurin da sabon direba to banda abin alhaji yanzu in bakari ya dawo kuma ya za a yi an raba masa aiki sai ba kana canza canza mashi aiki shi ne ci gaba da aikin shi ba shi kenan ba amma na ga alaji eh. in za a dau direba eh. ai sai a dauko mai gwabi a kai haba shi daji za a shiga ko fada za a yi ha ai ni ku za a yi ai rigimar babban gida na sani wannan kuwa kana ganin zufa to to shikenan dai kai ka cika ka cika ka cika eh, shikenan shikenan haba shikenan sabon direba sanin da zuwa sannu sannu sannu to lange-lange mai raman keta mhm. langa-langa mugun karfi suna inuwa mhm. amma ana takaitawa mm. sai a ce inu inu eh, sunan ka ba wata sabuwa ni baushe nake baushe nake mai abu da yawa kaga baushe magajin babban gida gaskiya eh ai a wannan gidan zaka sha mamaki ba dai an zo ba ai bayani ne gabatar da kai barka zuwa ai ai sai da bayani gabatar da kai gidanka alaji gidanka gidan kwarawa eh a nace yanda gidan yake ai kamata ai ma bayani ba kuma duk zai bayani babaushe yanzu ya kamace su yi nuna ruwa ɗebo ruwa da taya gurje taya so to kana ji za a nuna maka inda za ka riga ibar ruwa aiki ne ya same ka kullun sai ka wanke tayoyin motocin nan wannan ba ita ce matsala ba to ban ɗaki eh saboda ni ka'ida ta inda na sa sabo sai tsoho ya fi wannan ba matsala ba ce ka gaban ɗaki saboda kashi in ma kashi mota ta a kashi kashi ga masa na mota ta to ba a cikin mota ba a ban ɗaki a to a eh, eh, eh kwarai da gaske na ce ban daki yi bi latin a gidan nan to amma kan babaushe iyo nake to da mun bubbuge muku wannan a cikin gidan nan akan cewa kari wata ta ƙara shiga kicin ranar girki na ma ko ban ga miki bane to wallahi in ma ke kike tura so bari ga muku wallahi yan wannan wukan an yau sai ta sha jini a cikin gidan nan Uhu wallahi sai ni bin taujuji yau wannan wukan ba ta fita nan Allah sai ta sha jini. Wallahi yau sai ta sha jini. Inna lillahi umma umma wallahi karki barta umma ki dauko muciyarki ai muciya ta duga ku yi fito na fito da ke da ita umma wallahi karki bari ta kashe mu. Mm, mm, mm, ki kiyaye ni wallahi kar ki kuskura kar ki yanke ni wallahi in kika kashe ni sai na rama wallahi kina kashe ni sai na rama bari in ga ke ba ni da mutunci ba ni da kirki da ke gani duk garin na an san rigima wallahi kar ki fara wallahi kar ki kashe in kika kashe ni wallahi sai na rama ke ba ni da mutunci wallahi ba ni da kirki ba ni da ba ta a ba wallahi ki kiyaye ni wallahi babushi me to ka ji ko ba ka da babaushe hauro cikin gida a'a ba wanda ya hauro kalar gidan naka ne baka sani ba babaushe na'am ga da amarya yanka tsumin ne ya tashi yanka kuma baboshe baboshe labari baboshe na'am ka je man gurin gaban nan to mu je mu je mu je kai. wai ne wuce gaba ne ban abin ne to ai ba wani abu ku shigo eh taho muje muje muje ni ba sai in rumbaci mutum ba ah, rumbaci mai daki da ba hoshi ba hoshi a a to alaji ya ya ne na rumbaci wannan alaji ba hoshi wannan rumbaci ah, ah, ba hoshi Eh? yanzu wa zai musu magana mana yaushe kullum zan tsaya ina yin wani in ci a daina shiga min kicin ranar girki amma kullum wannan matar sai ta tura an shiga an shiga min kicin me ake a ciki kicin An shiga an shiga kicin ɗin an shiga kicin ba da shi aka same ni a gidan mijina ba uban ƴaƴana za a zo daga gidansa aka zo da kicin ɗin za ka yi min magana. Ai ni ma nan gidan mijina ne tunda ke ma ba daga gidan ku kika zo da shi amma uban ƴaƴana ne ke ko me kika haifa. Ƙarya gindi. A zo a same ni a gidan mijina a hana ni a ce min an da masifa ki dai akan mijin ki yake kare kai ka kawo ta ya kare akan ku haka za ku arata da kai ne bibuta buka tumbina hannu ka rike wukar ka rike wukar ne magani a'a kace wannan sai da abu ta ne jini yana ba magani sannan alhaji sannan alhaji a yau zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai alhaji allah ya sauke allah amma da allah ina so dan bada wata shawara ko da allah ya sa irin wannan abun ya faru ko a dinga kokari da allah ana kiyayewa wajen ɗaukan wani makami musamman mai haɗari irin wannan saboda ba ƙaramin abu bane ba idan aka kai ga wani al'amari wata ran sai a je a yi abin da ba shi kenan to da allah a dinga yin haƙuri domin banda Allah ya kiyaye ya takaita an dan samu wannan to da ba a san ina abin zai tsaya ba wanda kuma gaba ɗaya sai a shiga halin haula inda ba za a iya gano yaya al'amarin su to Allah ya so ya shi Allah ya kare lafiya sai an ji to wannan shawo wajen ga tafi eh. waya eh. gaya maka abin nan ke to ba laifi Allah ya kare lafiya to alhaji to me na kallo na

to to na na na hakura eh wanda ya wuce ya ba ruwan da kwarai dole ka ce ka hakura ai amarya ce ta yi kuma maganar ma da kake wannan ka hakura din ai bai kamata abin magana ba ya kamata a kai hukuma ita hukuma kwarai babban gida eh ga babban gida sama babban gida komai in za su yi za su yi yau a cikin gidan ko abin kirki ko kwa rashin sa za su yi a nan gida ga babban gida da takwakiya a cikin gida eh, babban gida eh, babban gida babbar harka mai mata ɗaya bayan gida